Hajiya Najatu Muhammad kina ɗaya daga cikin kwamishinan da aka rantsar a yau wannan hukuma ta kula da harkokin 'yan sanda. Ta za ku fara wannan aiki musamman ganin cewa ke kaɗai ce mace a cikin waɗanda aka rantsar. Ai ka san cewar a kowane jinsi ko kuma kowane sashe na ƙasar an yi abin nan ɗinsa akwai dalilin da isa aka ɗauko shi amma aikin ga baki ɗaya duk za mu yi ba kawai na mata ba misali to amma uh, shi shugaban kasa duk ya zauna da mu ya cantance mu kafin ma a ce an kawo iwar haka ah, kuma ni na yadda na shiga wannan saboda halin da ƙasar take ciki na rashin tsaro kowa ya san yadda harkar polis in najeriya ya shiga ya riga gama lalacewa to yanzu nauyi kenan shugaban kasa ya dora muku nauyin da ya dora mana shine mu je kamar mai aiwa polis garan bawon saboda lalacewa ta kai lalacewa duk ƙasar da ta aka ce babu polis to babu ƙasa shi sa yanzu kaga cewar kowa yake abin da ya ga dama saboda ba polis kin ce kun daɗe ko kuma kin daɗe kina nazari dangane da irin halin da shi wannan aiki na 'yan sanda ya shiga me kika gano kenan mun duba mun yi bincike kamar ni na yi bincike da yawa akan harkar polis ɗin na ga wato polis ɗin najeriya ba polis ɗin da yake shan wulakanci da kankasci rashin albashi rashin insurance wato a kashe ka kamar an kashe banza to kuma ga badakalar da ake a ciki sai ka ga yau mutum shi ya koya wa mutum aikin polis gobe wanda ka koya ya ba da kuɗi ya zo ya zama oganka bayan da za a yi aiki so irin waɗannan abubuwan mun duba eh, muna kan duba kuma muke na ganin an haɗa mutane da za su iya wannan aiki kenan a cikin wannan tafiya taku da dai niyya muna da kyakkyawan niyya don eh, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa aiki ba yiwuwa sai da niyya eh, ni dai a waɗanda na gani a cikin kwamishin ɗin na ga mutane ne masu ƙarfin hali masu kishin ƙasa musamman shi ciyaman ɗin namu eh, shi miss to amma hajjar najatu ba kya ganin cewa mutane za su zarge ki da halin yin magana biyu ganin cewa a baya ita dai wannan gwamnatin ta baki mukami amma kika ce baki so sai gashi kuma a yanzu an zo an rantsar da ke a shi wannan matsayi na kwamishina a wannan abu ko kuwa da wanda kice ne da halin da wato harkar tsoci shiga Najeriya ya kika karɓi wannan mukami me zaki cewa kan shi wannan batu eh banda ma haka an tuntube ni wancan karan ba a tuntube ni ba kawai na ji sunana ne a jarida shi yasa ni ma na buga musu a jarida yadda suka bugo min ka gane na ce ba na so amma wannan an zauna da ni an zazzauna da ni kuma na zauna da shugaban kasa na zauna da shi sakataren gwamnati mun zazzauna uh, kuma na tabbatar musu da cewar zan karba aikin kuma ai in ma na ce ba zan karba ba na zama kenan duk maganganun da nake yi na taɓarɓarewar wato tsaro kuma muna cewa ga dalilan da tsaron ya lalace to in na ce ba zan karba ba kaga ai kenan daman karya nake saboda haka dole in karba kuma an, karrama ni an bani mutunci na yadda ya kamata yanda nake ba su sun bani sun kira ni sun tuntuɓe ni eh, so eh, ba ni da matsala in Allah